أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لحلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم ثلاثة ishirin da biyu ga zulkihida hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha shidda ga watan tara 2014 za mu yi karatu na sha hudu a cikin hamziya za mu yi karatu na sha biyar a cikin hamziya satin da ya gabata ya ci gaba da magana a kan matsala ta yahudu da nasara ya kawo hujja a nan ya yi musu tambaya domin kurewa wannan daidai shike da maganar da Sheikh Yusuf Nabhani rahimahullahu ya a cikin ar Kubra tashi akan Yahudu da Nasara bayan haka inda za mu tashi a yau shi ne. لا تكذب إلا اليهود لا تكذب إن اليهود أن اليهود وقد سابوا عن الحق محشر الأماء جهد المصطفى وآمن بوت قوم هم عندهم شرفاء قتلوا الأنبياء واتخذوا الإسم لألا إنهم هم السفهاء shine ce ya kai mai hankali abubuwan nan da nake faɗa ga yahudu na wautar da suke yi da kuma jingina abin da ya shafi shirka ga Allah wanda suke da su da nasara za la tukazzi kakka karyata ni ga maganan nan da zan yi cewa annal yahuda hakika yahudawa fa wa kad zaqu alhali sun hakar gaske an alhaqi daga gaskiya ba su tare da gaskiya ma'asharun jama'a ne lu'ama ko kaskantattu sai badali yace domin jihadul mustafa sun musanya mustafa sannan wa qaumun waɗansu mutane indahum shurafa waɗanda suke gani maɗaukaka ne a gunsu uwayensu kenan wa amana alhali sun hoi imani ne bai daguti da daguti su yahudu wa'yancan da suka ganin su ne maɗaukaka gare su sun hoi imani da dagutu amma duk da haka suna ganin ɗaukakarsu da kuma su ne shugabanninsu mahaifansu kenan kaga sun yarda da abin da mahaifansu suka aikata bayan haka sai badalul badali cewa qatalul anbiya sun fa kashe annabawa domin sun taɓa kashe annabi saba'in a rana guda kuma suka ci kasuwa a lokacin Allah ce wai tulun nabiyina bi ghairi haqq bayan haka kuma ya iji da sun ruki ɗansa abin bauta Allah ce ushribu wani iji da bai bi ne ala barka ka ja innahum su sufaha hakika su wawaye ne sai ko da sufaha minan nasu. bayan haka sai ci gaba da cewa daga cikin wautarsu mandu wanda suke almannu darba wasalwa da naman tsuntsu Sa'a ya bata mai rai amma alfumu farnuwa walƙin sa'u da tsana shine kulun butu wa arzahu ya gamsashe shi ai wanga wata bihun wawa ne yana nuni ga zancen Allah وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بكرها وكثائها وفولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يتي ملئت أنتك بدون تكنا منهم minhum بالخبيث yahudu bil khabisi أبو إذ abu irin takaici irin haya su cikkunan sunarun kenan wuta ce libaquha abinda an marhin wutar al'am'aqu hanzai zansu su ne marhin wannan wuta da iya nan, saboda dibin da ya mako masu wuta kamar zance Allah inna ma yakunu fi qudurihim nara game da cin dukiya marayu lau'ure to sai zai batun suna su da suka yi asibitin nan shine ce lau'ure do da an nuhe su bi khairin da alkhairi ba'udin nan za'ida ce fi halin sabtin ga yanayi na asibit to kada sun asibit kada sabtan da asibit ta kasance al'arbi'a'u matsayin laraba da daihimu a gunsu sai aka sabatta su suka halaka da yawa hausa suka cewa ne ya sabatta ana dai halaka daga asibi aka samu wannan kalima wa yawmul mubarakun shi fa asibi fa yini ne fa mai albarka ba wai yinin da matsala ba a'a akwai abin da suka yi aka kawo musu wannan matsala ne to can da ya ce da ya kasance musu ranar larba saboda ranar larba yini ne wanda shike game da ranar da aka talici haske kamar da ya cikin hadisi na abu hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu an kawo shi cikin almajmu'u sharhul muhabbabi haka abinda ake nuni da aikin su ne addamu ne ba wai ainihin yinin ba don shi da ne ce huwa yawmun mubarakun ai shi asibin ma yini ne mai albarka domin yinin ne aka fara talitta amma su suka ce a ba yinin aka fara talitta ba a ran lahadi aka fara zuwa juma'a iyazan billahi can ga bakin su subhanallah sai suka ce Allah subhanahu ta'ala ya tsaya ranar asibi ya kunta subhanallah dan dai ne suke hutu ranar asibi sai dai ne duk lalurorin su ranar asabi suke shine musulmi muka bi su gaba ɗaya kaga akwai matsala cewa a yi abu ranar asabi kuma a ga cewa in ba a yi ba ranar abu bai yi ba to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa laqad khalaqana as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyam to sai Allah ya musu rabi cewa wa ma masana min lughub ba wata wahala da ta shani a cikin suratul majid to shi shine yace kila an fa iktida'u ƙetar ya kawo ga kila ba mai ba domin biqul nazm ya ce kila amma ba yana batun abu mai rauni na ba don magana shahararra ce a cikin alkur'ani akwai ta shine ce kila itida'u kila an faɗi ta'addanci min al-yahudi daga yahudu ribi saboda sun kihi fihi a cikin wannan yini kamar zancen Allah was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr iz ya'duna fi sabt to bayan haka fa'alatkum batun saboda haka abubuwa daɗaɗe suka ƙetare su wanda ibtila jarabawa fi tarkihin da ya tabbata gabare su a jaraba na ƙwarai domin ya dawo ko kuma a jarabta wanda shike mugu ne sai ya halaka akan wannan jarabawa ya tabbata gare su su jaraba ta zama musu ta halaka bi zulmin saboda zalunci min nasu wa kufrin saboda kuma kahircin su haka ta faru gare su yana ba ne ga zancen Allah fa bi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum to anan kuma zai wata magana wato akwai yahudu a cikin madina dama madina ta hada yahudu da kuma muminai da kuma munafukai to akwai yaƙi da aka yi na ahzabu waɗanda aka gayyato wurin kahirrai sun kai wurin dubu goma a wannan yaƙi za su taho gaba ɗaya su ta marmaki musulmi su burge musulmi da musulunci to a lokacin na su yahudu na cikin garin madina sai suka taimaka sai munafukai na cikin madina suka iza yahudu sai suka jaye suka ce ai za mu taimaka muku idan waɗancan suka taho gaba ɗai a kama a murje musulunci su ku yahudu suke wawaye sai suka yadda da zancen munafukai to shi ne zai magana akan haka cewa ku an zambace su abin da kenan ya aka ce ma ya ci gida eh dara ta ci gida da aka cewa to hudi'u an zambace su bil munafukai ta hanyar munafukai ta ce wa kun fi ku shaƙa'u ai rashin arziki ba zai ci ba shine ba zai suwa ba illa ala safi sai wanda shike wawa to kuma ko wata nusa illa ala shaqi ai sai ga mara arziki ma'ana rashin arziki ke tashi wata ma'anno su waɗannan yahudu to anan kamar zancen Allah subhanahu wata'ala game da su da suka ce da in ukhristum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum la nansurannakum wallahu yashhadu innakum lakadibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu la yansurunakum wa la in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la shi ne ce wa tama'annu sun kwantar da hankali bi qawli ko bi qawli ahzabi ko bi qawli ahzabi ko bi qawli ahzabi duk haka wa ikhwanihim bi yan uwansu ko kuma ikhwanikum bi yan uwanku ma'ana duk jirgi guda kwaso ku da ahzabu din can kafirai da kuma yahudu din nan duk abu guda ne cutar da suka yi innana lakum awliya'u hakika mu dinnan masoyanku ne za mu taimaka maku. to a ahzabu bayan yakin Uhudu ne suka tattara ga Annabi sallallahu alaihi da Quraishawa da Yahudu da kuma mutanen Gadafan sun kai su dubu goma har sai Allah subhanahu wata'ala ya wace su ga iska mai tsanani a lokacin har dai ƙarshe aka yi musu hukunci su banu Quraiza da cewa sa'adun mu'azi ya yi musu hukunci gaba ɗaya akan kashe mazansu amma banda mata da ƙananan yara gaba ɗaya a raba dukiyarsu amma ma'aike ce ai kaya musu hukunci daidai da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen tare aka yi ta kakkashe su aka kashe wurin mutum ɗari shidda zuwa ɗari bakwai bayan sun ce ba su da hukuncin Allah da manzo Allah ba sai dai a ɗoko shi wannan sa'adun ma'azin wanda al'arshin Allah ya girgiza ƙarshen ta sai shi ya musu wannan hukunci to shi ne zancen Allah walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaluhum illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijalun صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا zuwa ne wa kana Allahu ala kulli shay'in kadira wa'annan ayoyin dai da suka sauka cikin suratul ahzab akan wannan yaji. to shi ne ce nan an samu ƙawance da waɗannan yahudu na cikin madina da waɗancan a hazabu ɗin to shi ne ce to ya aka yi haka hala sun yi ƙawance da waɗancan ma'ana sun haɗa sun yi tseniya. suka sha billahi lazi za su taimaka musu akan a yaƙi annabi sallallahu alaihi amma kuma wa khalafuhum gashi sun saba musu shi ne sai ya tambaya domin wadaƙantawa ta zargi ta ce wala madar ni ban san abin da yasa ba lima za ta kara farko da ya aka yi abokan ƙawance kuma suka saba alƙawali to ni ban sani ba can su gane daga cikin saba alƙawalinsu aslamuhum sun miƙa su li awwalil hashir farkon taruwarsu ga yaƙin musulmi sai su munafikai da ahzabu dinnan suka miƙa ya gudu na banin nadir sahabbai ko suka yi ta tashi domin su suka ja wannan matsala la mi'aduhum salihun alƙawalin munafikai da rundunonin can wa ashe bai zan gaskiya ba wadal Ina kuma rantsuwar da suka yi bata zan gaskiya ba shine zancen Allah wallazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an وظنوا أنهم مانعتهم أصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وبين هكا sai ci da cewa arru'abu jirgita sakana ya zamne kuluban zukatansu wal kharabu rushewa ya zamne buyutan gidajensu lafin wani shirin murattabun wanda aljala'u unguya shine a tashi a ban gidaje na'aha ya kai labarin mutuwa minhum tasu ana sun tashi sun bar gidaje wani yana nuni ga tunhaya waccan aya da muka jawo wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار أشكي سورة الحجر ودما أنا جمتا سورة بني النذير to a nan ne ta suka suka ba suka su banu nadir suka riske haibara sannan suka tafi sham sannan hira a cikin raƙumi ɗari shidda kamar da ke cikin siratun mu hisham da ɗaukatun misali da ulul afar to shi ne ce sannan ya sake waiwa banu ƙurai zaɗin nan wanda ƙarshenta tun da sun haɗa da su za a za a kashe musulmi karshen ta sai suka kere a karshen ta dai a neman alaihi wasallam jibril ya taho ya gaya mishi cewa ai bai jaye da mara ba karshen ta dai ce kawai ku ya sallah sai banu ƙuraiza to a lokacin nan to shi ne waiwayo musu yace kuma an yaudare su wayannan munafukai sun an yaudare su da munafukai yaushe yau ne a hazaga ranar da aka yi ta rundunonin yaƙi din nan ranar da aka yi taron dangi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe iz zaghatil absaru fihi lokacin da idanu suka karkace a ciki wa dallatil arabu kuma hankula suka bace shine yana nuni ga zancen Allah iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minun wa zurzilu zilzalan shadida sai وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا to shi ne ci gaba da cewa to su banu Quraiza kafin a zo a kashe su wata addau sun ƙetare hududan haddoda ne ilan Nabi sallallahu alaihi wanda kana al'adawa'u halaka ta kasance alaihim akan su su wa'annan yahudu fiha akan ƙetare iyakokan da suka wa Annabi Muhammad sallallahu sallama domin sun shiga cikin rundunan nan ta kahirrai akan kiyayya da annabi Muhammad sallallahu sallama kamar da ya kashi an kashe su wani hatun qaumun su mutane ba sun hane su cikin su amma waman tahad anhu qaumun su mutane kuma ba su halu ba wannan qaumun yana tanazu duk so yi za a fade shi a wata nusa man tahad anhu qaumun su ba su hanu ba a cikin su ma aka samu suka ce kan ku walwale wannan kan ku ci amana ba ba daidai bane amma sai suka suka ki hannuwa ma'ana suka ci gaba da abin da suka tasamma fa saboda haka ubida da ammaru an halakar da mai yawan horo a cuta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ha'u da mai yawan hani cewa kan abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an halaka su to anan a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai su suka fara isa karshe dai har sallar la'asar ta ce musu ga hanya wasu da suka isa can wasu kuma sun gaji ana nan dai mai gauga don haka suka yi sallar su kamar da shehu ya kawo dai a cikin iyar sunna to ana abin da ke waruwa sahabban da suka rigaya karshen ta daga cikin su akwai na ali karramallahu wajen wa radiya anhu ayyace ba alaihi sallallahu alaihi wasallam kanka kusanci wa wa'annan kaskantattu sai ma yake ce mai halan kaji wani abu da suka faɗa to shine ya faɗi cewa sun faɗi magana mummuna ga musulunci shine amma yake ji ya ikhwan alqiradati hal akhzakum Allah wa anzala alaykum nikama ya ku ƴan uwan birai Allah ya kunyata ku kuma ya sabkar da azabobi ne gare ku to shi shine zai magana cewa magana da suka wa alaihi sallallahu alaihi don kwanne ne ya rage girman alaihi sallallahu alaihi da gurgudun girman aka yi wa to wannan ba a karban tubansa kuma zai mutu ya mutu kafiri ma wata adau sun yi ne ƙeniya ga munkarar ƙaule mummunan magana fi ahmadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nudul arabili dama abin da a wurin kaskantattu alhaura miyagun maganganu dama shi ne wurin su to shi ne ya ce kullu rijisin ai kowace irin kazanta ta kafirci alkhuluqu su miyagun dabi'u wal millatu al da addini karkatatta to yaziduhu shi ke ƙara wancan ƙazanta safahan wauta da jahilci haka ku masu hankali ina son fangaro ku ba kai fa kana aqibatul qawmi ya ƙarshen waɗannan mutane kasance sannan wa mata kalbaza'u menene rashin kunya ta harshe ta gargaɗo lilbazi ga mara kunya kamar waɗannan ƙarshen ta dai sun halaka gaba to anan sai zai batun zagin magana da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da bata dace ba shine ce wajada shi mara kunya din nan ya samu ko a ce sun samu asabba zaki fihi da suka yi ga addinin musulunci asabbu ya koma musu summan dali a ga sabbun summun walam ya dare shi mara kunya bai sani ba izilmi mu don dama ita mimu ba'u akan ɗauke ta matsayin ba fi mawazi a wa'in surairai wato kamar lugatul mazini maimakon masmuka sai su ce basmuka ma'ana mai sunanka kaga nan da ba da ma duk sun doke su iri guda ko to ya nuna dai gaba ɗai, ba'u sabbin aka nuhi to shi sabbin ya jawo sammun missa suka samu bala'iyancin musu summun a bala'i aiko dahi to ni ja musu shi sabbin kaga an samu canje kenan to ya ce ma'ana dai Allah ya halaka su kamar yadda dahi ke halakawa kai ma halaka da Allah ya musu ta ta dahi don shi halakawa dahi a nan duniya kuma shi na da magungunan da ke jaye dahi amma zagin da suka yi din nan ga addinin musulunci suka faɗi magana mummuna ga annabi sallallahu alaihi za ta cuce su ta kawo masa matsala duniya da lahira sannan ba ta da magani saboda da ka faɗi wata magana ga ma'aiki an rige an kare da kai wannan hadari ne wallahi ba karami ba to ya ce zai ci gaba da faɗin wannan magana da suka wa alaihi sallallahu alaihi wasallam yace kana qatluhu ya daidai shi wanda ya mara kunya kashewa ta da hannu ne ya kasance min fihi baki ne jawma hannu ne kashe shi hawa shi ke ya nuna azabba'u macen da ake ce mazabba'u ce fi su ibi ne ga mummunan aiki da shi wanda ya wancan zagi ita zabba wata sarauniya ce wacce ƙarshenta akwai wani da ake ce ma'amuru wanda akwai wani kasiru tare da shi ta kashe shi ƙarshenta da sai an gudun ya ya ƙace kunnuwa ne da hanci ne da tabbata ne ci a ƴan uwan kasiru suka yi suka yi masa haka saboda ya don haka ta karbe shi ta tausaya mai ƙarshen ta ta bashi sana'a yana tahowa ana cin riba a iraki ƙarshen ta ko da ran sai ɗauko hayaki da a cikin wannan wannan abin shigar da dukiyarta kamar da tarihin Bari da alkamilu na ibn al-asir da al-muntabim da ibn ajisu a kawo hadda ta cinke su ta ce ma lil jabari mashhuha ruwaida ajundan ajandalan yahmilna am hadida am rijali tubban qu'uda am rijali fil qirar suda bashin da dai ta waƙoƙi kamar dai ta gane ba ta gane ba to amuruna ta hiya wurinta da sai tana da wani zobe sai ta nasa shi ta ce biya ne amurna biya ne ka sai dai zan kashe kaina ta hannuna ba dai da hannunka ba amuru amma wasu ce kuma amuru din ya kashe ta kaɗa yanzu zabba'u ta kashe kanta da kanta to haka waɗancan banu za da suka yi zagi sai zan bakin ya ja musu sun ka kashe ne kansu da kansu to shi da yake magana wanda kisan nan kusan lokacin da muka yi ibnu durai da shekara bai da ta gabata an yawaita magana akan wannan kissa an koko a wancan mara kunyar da ya zagi ma'ana da suka yi zagi na banu kuraiza na hali udan zuma ne wanda karsu haƙirsarsu ko da hausa muna cewa ƙirsa ko kamar muke son almakashi karsu haƙibar ta ita zuma ne ya zilibul hatba ilaiha ya jawo mata mutu wa malahu in ka'u arhali bai da azabtawa da rauni da zai yi shi wannan dahin nata wai na nuni ita ita zuma da zarar ta azama dahinta sanadiyar cizon kada da ke sai ta mutu kaga ta ta kashe kanta da kanta kenan sai kamanta yankin kore qurayza da zuma, to bayan ya kare batun banu qurayza da cewa ƙarshe dai kamanta su da zuma domin kaga in yanzu zuma ta cije ka ba za ka mutu ba amma ita ta kashe ne kanta to yadda zuma ta kashe kanta da kanta haka zagin da suka yi ɓangare na musulunci da kuma suka faɗi maganar da bata dace ba ga annabi sallallahu alaihi sai kasance abin da suka faɗi ya jawo musu halaka ya jawo musu kashi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi abin bai tasiri bai farzane gare shi ba ko kaɗan yadda ka san zuma ta ji ka ba din ba zai kashe ka ba haka ba zai tasiri ai kama in Allah ya dada mutum yadda kai ba za ka juye cewa Allah ya dada shi ba kamar irin sahaba Allah ya dada su ba ke yanzu kuma zai jirkito zai magana abin da shahi makka fatu makka Ban ya kare da yahudu da tare zai zai zai batun kafirai shawa da wanda aka yaka da wanda suka musulunta wanda an yi wannan yaki a fatu makka shekara hijira na da shekara takwas kamin shekara biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa rahama Allah kaga kenan shekara takwas da barin ma'aiki Madina yanzu kuma makka yanzu ya jiyo ma makka din za ana fato makka to shine zai magana a kai shine ce haba'ilu bagaye tarko tarko na zalunci wadda almasa sar'at sun kada qaumuhu jama'a ma'ana wala kul makaru sai illa bi ahli ma'ana dai mugun aikin sai jawo musu wanda almakaru minhum mugun tanade nasu wadda ha'u da kuma kyautatar da ra'ayinsu maddaha shi ya miƙa wannan haba'ilu bagayen gare su shine tarko tarko na zaluncin da suka yi kamar daga cikin mitin ɗin da suka yi Wai zai kurbi kan da zai na kafaro in yuzbituka au ya aw tuka, wa 'yan na wa yankuru Allah wallahu khairul makiri to zai ce khairun wasu irin dawakai fa'atatkum sun zo musu yana nuhin sahabbai Allah ya jinsu su baki sun zo musu wayannan dawakai ilal harbi zuwa ga yaki takatalu suna takama wa za'u taqama taqama masu na dawakai sun tabbata fil a wurin yaki wurin dagar yaki yana nufin sun yi masu ko kuma qasurat fihim albada masu sun taƙaitu cikin jikai kansu su kafirai sai ce fa da da'ani kafiyoyi na suka ba na waka ba na suka yadda kafiyar waka take jere haka suka take jere ana aza wata abin suka sai ga wata kama an aza su tare to min ha alhali ma sha na hal'ida'u al'ida'u abinda ake ce mai ida'i shine ga aruli kamar yanzu kai kafiya ka aje wata kalima to sai bayan ta yi shekara biyar zuwa shida zuwa bakwai sannan ka sake wannan kafiyar shi a ka'ida kakka wani kafiya kuma baka yi shekara bakwai baka sake yin ta shi idawu tun da ya batun kawafi sai ci al'idawu amma na akan isti'ara ma shanaha bai aibanta kafiya ɗin can ta suka ba kenan yadda tsakanin baiti da baiti sai an in ka aza kalima sai an samu bambai to kaga akwai tazara wai yana nuhin tsakanin sukar da sahabbai ke ga kahirai babu tazara don haka ana wata suka sai a samu wata suka yadda ka san shi ɗa'u ka'ida ce shine a samu tazara in ka kawo wata kalima sai an kawo baiti nawa bakwai sannan a sake kawo ta to su sahabbai a wurin suka su ba haka sun kai ba suna suka ba sai an tsaya jin kaɗan baki da an jima bayan sakan bakwai ana sokawa sai an zaune mashi sama babu shi ɗari a ciki ko kuma al'ibda'u na ki maimakon ida'u masha na ha bai aibanta wa'ancan kafiyoyi ba ko kuma masha na nahu bai aibanta wannan suka ba yana dai buga misali da irin gaugawar suka da sahabbai kewa wayannan bayan ta ce wa asarat naqa'an fa asanna bihi naqa'an wa asarat su wa'yancan dawakan sun motsa da naka an kura da arzi a cikin ƙasar makka dunna an mazace annal guduwa hakika samu min ha nasu su dawakan isha'u an ma'aza marece ne gaba ɗaya kura ta turmuke to wannan kenan a nan akwai wani abu da ya faru sanadiyar wannan yaƙi ya ɓalle wato an ƙulla sulhu na hudaybiya cewa da nan zuwa shekara goma yaƙi ba zai faru ba a nan khuza'atu kabila ta khuza'atu suka kasance cikin kulawa ta annabi sallallahu alaihi su ko banu bakare cikin kulawar su matsala sai da za khuza'atu din nan da aka shin kulawar ma'aiki da banu bakare da aka shin kulawar su sun yi yaƙi kaga nan ba mai taimaka musu ma'aiki ba zai taimaka ma khuza'atu ba su ko ba za su taimaka ma banu ba ba bisa ka'idar da aka yi wai ana haka sai korai sha suka taimaka ma ba bakari aka yake to ba nan ne karshe su su khuza'atu suka to suka ga ma'anin sallah salama kaji kaji abin da ake ciki ake ce la sirtu illa mansurku bima ansur bihi nafsi ma'ana ne zan taimaka muku da abin da zan taimaka maka yi shi as wannan fatu makka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya to cikin 'yan aljanna dubu goma sannan nan 'yan aljanna dubu biyu suka musulunta kaga dubu goma sha biyu da su aka yakin hune wanda gaba ɗaya a lokacin da ma'aikatu shi shi kenan hijira ta ƙare dubu goma sha biyu ɗin nan duk wanda bai cikinsu to in ya taho bai samu ladan hijira ba ma'aikiya ce la hijira ta ba'da al-fath walakin jihadun waniyya amma duk gaba da dubu goma sha biyu suna da ladan hijira kaga su mu'awiya radiyallahu ta'ala tun ma kamin shekara guda ya musulunta kamin fatu makka amma su ikirama su abu su fiya su hindu da dai sauransu Allah ka da su baki da su ga fatu makka suka musulunta Allah ka da su baki dai to shine sai ya ci gaba da magana sai ce alhajunu dukin hajunu ahajaman ta tage ta kame inda bu abun kura bi shi ka bihi ana ma'ana duk kurar da an makka amma kuma a nan hajjuna akwai sahabbai da yawa da ke yakin wayannan kayare amma kuma sai yanzan hajjunu ta zan kuranta ta zan yace ta duk yawan kuranta nan. to yan kai kwamfiyarin an kai mukaranan korar da amma ka ta hajjunu ma yace ta ce tare da wata hajjunu ne mai yawa ce domin ma'aiki ya da wasu sahabbai masu yawa wurin hajjunu duci ne ko kuma a'a abin da suka nahi su mutanen hajjunu sun kane daga yaki saboda kura dole ba dama ta gano cewa ina dan uwanka ina wanda ba dan uwanka ba fassara ta ɗaya kenan da ta biyu to sai nan kuma yace ku da'u ku da'u saniya wa aka da tayarowa can wa aka wa a kabilin ba aka da tayarowa inda alhali guri ida'i annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bata alqalila kadan ne daga cikin sahabbai ma'ana ku da'u tayarowa kura bata da kura mai yawa saboda sahabbai masu ne an ka iza wurin mara mai mara yawa shi da suka mai ma'ana ta da kuda usaniya ba ta da kura mai yawa ko kuma a'a sun soma yaƙi su kahirran sai dole suka bar yaƙi saboda sahabbai sun yi cikinsu bayan haka wada har su wa'yancan gaba ɗai dawakan shine sahabai sun halakar da aujuhan huskoki wa buyutan da gidaje da na makka wanda malla ko mulla duk an fassara duk akwai nasa akan haka al-ikifa'u isuwar abinci malla ya kosa min hagari su ko kuma mulla an kosar da al-ikifa'u isuwar abinci min adaga gidajen wal ikiwa'u da kuma taro baki wai da gidajen na makka saboda girman su suna baka abinci yanzu amma babu ikifa'u a cikin su ko su hankalin su ya tashi babu babu batun su ba mutum abincin da ke isa ce sannan wani kewa uba mutum a kawo garan baki saboda bala'in da suke ciki ya sha musu kai to a lokacin na fada an sai suka kiri a bari ya ce da tutta da kai gaba da mahi jibriyar su a nemi musallar sallar to dama da suka kire shi cewa ya ahe musu wal afu dama rangwani wal igda'u da ruwan ido a kawo da kai jawabul halimi dama shi a amsa duk wani mai jimriya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musu tare da duk abubuwan da suka yi masa to sai badali da da'audin sai ce na shaduhu ai sun gama shi da alqurba zumuncin da a tsakanin su ne Allah ke min quraishin wacce da quraishawa wanda tu kishin da aka yi ba a san wanda ya kishin ba ba a riski jini ba faka na tafaka annama a ahaduhu wa maluhu Wasu shahana'u da tsananin gaba bada anha alhaji ta tafka ce yan uwancin yan uwantancan da altsakanin su fa'afa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai rangwame abuwa kadiri irin rangwamen da wannan yana da iko ya rama kaji rangwame kan idan mutum ya kana da ikon karama ka samu dama a kansa domin ga ma'aikiyatu da sahaba in an kaso duk gaba ɗaya ana kashe su amma ma'aiki ya rangwame wanda igira'u cuccuna wanda suka yi fima mu ga abin da ya shuɗe ko kuma bai ma mada da abin da ya shuɗe lam su bai gurbatar da rangwame ba alaihim akan quraisha eh musu rangwame tare da sun yi mai cuta irin kada kada mahaifa ta raƙumi da abubuwan da suka yi na su ne shekara uku da dai sauransu amma duk da haka ne sallallahu alaihi wasallam ya yi musu rangwame a lokacin ya ya yi hudu ba bayan haka daga cikin hudu da ya yi a gobe daga ciki abin da ya ce ni kuka ganin zan aikata muku sai suka ce alheri don kai dan uwa ne mai karimci kuma dan dan dan uwa mai karimci sai ba kike in in mu ba an tumu mulaka ku ne ta take ku gaba ɗin kun yi firi a wata riwaya ma su dubu biyu ɗin nan a wata riwaya ya ce musu zan ce muku kamar yadda Yusuf alaihi salam ya ce ma yan uwansa la tasrima alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin hmm. abinda a asirin wannan rangwame shine da saduwa da kasuwa duk ɗaya take ga wanda Allah ɗaya ya tafi shine cewa idza kana al-qana'u idan ka ake ma mutane wal da haduwa da mutane lillahi don Allah an kai ta to at taqribu kusanci da dan uwa da wanda ba dan uwa ba wal iqsa'u da kuma nisantar wanda ba ɗan uwa ba da ɗan uwa ba bambantawa ta sawa duk daidai suke abin da suka bi in dai don Allah ka rika mutum ba ruwanka ɗan uwanka ne ko ba ɗan uwanka ba kuna tare in don Allah kan nisanci mutum ba ruwanka ɗan uwanka ne ko ba ɗan uwanka ne ba ku tare da shi wannan shi ne musulunci domin yana yi ne don neman yadda Allah da kuma bin umarnin Allah ba don komai ba irin wannan baiti na nan ce ga sayyidina Umar radiyallahu anhu to ce, yace wa sawa'un alaihi fi ma atahu duk ɗaya ne abin da ya zo mishi min siwahu daga daggare shi almalaku zargiyar taho wal idra'u ko kuma kwaikwayi yabo ma'ana da ka yabi mutum da ka zarge shi in dai don Allah ka al'amari ne babu komai shi gare shi ba ruwansa wani wannan mahu da azabtawa ma'aiki wa ya yi talewa nafsi don son rai ya ka dangane ya azabta don son rai to inda don son rai ne bisa ga ƙaddartawa qati'atun wallahi da yake wa mutane makka waje jafa'u da hitabatun su ladamat wallahi da tar da wani gare su da ba zai musu ba bayan haka sai ya ci gaba da cewa kama ai da ma ba mamaki domin ma'aikatan sallallahu alaihi ai ya tsayu ne ga al'amuransa lillahi don Allah ko kuma billahi yana neman taimako ga Allah akwai lillahi akwai billahi fil umuri ga dukkan al'amuransa tabayyunan alhali ne santarsa da makiyan Allah wa wafa'u da cikawarsa ga masoyan Allah minhu na alaihi sallallahu sallama to fa ardallah ya yadda da Allah ma'ana ne santar da ga makiyan Allah da kuma cikawa ga masoyan Allah duk ya da yadda da Allah to dan me haka ba za ta kasance ba ai fi'luhu kulluhu jamilu ai duk aikin ma'aiki gaba ɗaya mai kyau ne sai ce wa hal yandahu al-ina'u yanzu makai yana yayyawa ruwa illa bi ma hawa, wa ai sai abin da ya tara zai zai yayyahu wani misali suke buga cewa kullu ina'in bil ladhi fihi yandahu ai kowane makai da abin da a cike ka yayyahowa ma'ana duk wanda makan zuciya ta cika da alkhairi to alheri sai aikata idan makan zuciya ta ya cika da sharri ba sharri zai aikata to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tun da bai zuciya ce ta kawanto da madaukakan fiffofi marin jaya to don shi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa rangwame yanzan duk abin da suka yi mai bai yi la'akari da shi ba gaba ɗaya ya yayyare musu irin abubuwan da suka yi masa da kuma suka yi masa habbansa Allah ka yarda da su baki ɗaya to shine sai ci gaba da yabo annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara baiti biyu sannan a tashi ziyara shi ne ce zikiru ulahum an batun ɗaukaka ta alai musallar sallama a ɗaraba ai ta horar tattara asari na masu saurare ne mutum yana yabon ma'aiki zai ji ya shiga cikin wata jazba da wani fana'i zai ji daɗi wanda ya larahin ya giya wanda annu da ma'u masu sha malu sun karkata bihi saboda giyan nan ta yabo amma wai za su yi kaban maye ya kan musu saboda waƙoƙin da suke isti'ara ta su ce ya ce wani nawan ga annabiyu ai huwa nabiyu shine annabi al'ummi wanda bai yi karatu ga kowa ba bai koyi rubutu ga kowa ba amma ya yi kowa kuma ilimi da iya rubutu saboda mu'jizarsa a alamu shine mahi sanin man duk waɗanda arwatu masu ruwaitowa wal hukama'u da masu hikima a dafal khasu alal amini da arwatu da alhukama'u duk dai ne to asnada suka jingina ruwaya an gare shi annaba shi ga ne ma'ana gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ake ruwaito magana gare su to biya su ilimi da yana ittibasi ga zancen Allah allazi ne ya rasul an rasulun al ummiya sannan can da yace annabi da ummiya sannan kuma ce da waɗanda aka jingina ruwa yau gare su da hikima yana nuhin annabawa gaba ɗaya shine mafi ilimin su annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi kusan anan za mu taƙaita kusan mun yi baiti talatin da takwas kuma wani sati Allah su zama ba da hutu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu za mu tashi ziyarta ta annabi sallallahu alaihi wasallam